na mizanul zahar wa abin nan satin da ya wuce mai muka ce ana ce ba sabon darasi za mu yi ba za muna da abubuwa guda biyu ga masahil yutlabu ajubatu hasa annan ga nazmu darsil awwali wa thani lil hizbi to ina ga sai mu yi wannan hizbin tukunna nan zai mu zo mu amsa wayannan tambayoyi ba za mu yi sauri ba mu yi tafiya ba tare da muna fahimtar abin da ake yi ba ko wa zai fara karanta mana wannan baitoci na jin sun kai sha uku ne ko sha biyu daya biyu uku hudu biyar shida goma sha biyu domin wa'annan nazmu darsil awwal wa tsani na lihib darasi na ɗaya na biyu aka waƙance aka waƙe kai aka waƙe domin sauƙin hadda wa zai fara karanta mana bismillah kana nufin baiti biyar kenan bismillah karanta na'am sakin aha aha lam walan aha bila bila bila ba bala ba ina gaba sai ka kai biyar ɗin ba ka yi ƙoƙari ka yi uku da jikin goshi dai amma dai alhamdulillah ai ba damuwa wa zai ci gaba bismillah abu ubaidillah na'am <laughs> wani <laughs> yayi mai sosai sai kai jinkiri da kai sai kai mai sauki ne Thank you. ta ba damuwa kai ma ka tsaya nan ka kyauta wani ne kuma bismillah ya a ci gaba ne na'am na'am eh ta ba damuwa dai mu daidai aha eh to kaga akwai matsala nan tun daga karanta ba kan daidai ba ba magana a san da aka fuskanta ba ka san zai zama aiki amma dai ka yi kokari ka yi bismillah ci gaba shikenan jazakumullahu khairan ba damuwa ba tsaya tsaya muka ce ka tsaya ci gaba kai sau ya yi kakyauta sosai akwai wanda ganin? bismillah Mm-hmm. Mm-hmm. Uh-huh. Yayi ka kyauta kai ma. ta ya ka zo nan kai zo ya ka yi eh. yawa to kare ba wa kare ba mu gani wasu wanda zai sanar masu karatu ba masu karatu ba wanda suke kwanci ba su da littafi ba ya littafi ne mai littafi ba su da yawa kaza kama mutane masu littafi wanda ka gaje gana abin nan kana ba wani wanda ba littafi ikon Allah ya zafi ku ya kuri wala muzin da ya zama matsala <laughs> ah nawa ya rage a to kai baka da littafi ne o ka aje ka sai wanda aka bayar da rabo shi shi zai zama na baya ka zo ka <laughs> a ai da ba da yadda abin nan ba wannan da kuka samu ai kyauta na muku kuma sai na abin nan ai sai ku gode <laughs> yawa wane ne ya fara karatu din nan kai ne ka fara to yanzu karanta mana wannan gani har yanzu haba ta ba damuwa ba komai ba komai eh dakata dakata ya isa dakata dakata dakata kowa a dubi takardansa ko shi yanzu wannan shi za ku riƙe karanta shi ma nan akwai su ɗan kurakurai kaɗan saboda haka duk an yi shi yasa ba na ga akwai wannan kurakurai shi yasa na fi da shi a nan yadda za ku samu karanta shi sosai ko kowa duba zan karanta yanzu أعرف تقطيع البهور عشرة في لمعت سيوفنا منحسرة والسبب الخفيف حرفان سكن ما كما تقول لم ولن أما الثقيل فهو حرفان بلا تسكين شيء منهما نلت العلا والوتيد المجموع زاد حرفا مسكنا على الثقيل وصفا وإن يك الساكن جاء في الوسط جاء في الوسط من كاقا بن داكتي جاء في أنا كرينينا لا أبنى ندئب أنا ربطوه وإن يك الساكن جاء في الوسط فسميه المفروق وهذر الغلط ومن هنا تألف الأجزاء وعدها عشر بلا امتراء أربعة منها أصول وهي ما قد بدأت بوتد وعم ما وعم ما ويفعول ومفاعل خذي كذا مفاعلة بفتح اللام ذي دومين من يتفي ديدي كذا مفاعلة amma asalin sai fathin lamini mufa'alatun an fahimta ni yanzu na rubuta muku shi bisa ƙa'idar yadda abin yake amma dai in za a karanta domin waƙa ya tafi daidai mufa'altun ba zai cuce ka ba don kace mufa'altun din domin ya riga za a maka ya ce fathin lami da lam din na za ka masa wasali sama duk da lokacin da za ka rera waƙar za ka ɗaure lamɗin kun fahimta? kaza mu fa'altun bi fathin lami zi wa fa'ilatun sahibul mafruqi fi baril mudari'i wa sittatun tafi wa yalfuru'u wa ibtida'uha sabab مستفعل وسبق فاعل وجب وفاعلات متفاعل يلي kazaka maf'ulatu faltabtahili nama maf'ulatu kaza nan ya rubuta maf'ulatun wannan kure ne har yanzu in kun duba cikin littafin maf'ulatu yawa mutaf'ilun zul watidi ba wata di banan ne ma kaza na samu kuren ibaa kenan wati sai gera zul watidi مستفعل بالوتد المفروق فيه بارير خفيف ثم مجتف يفي ba wani wanda karatunmu na gaban ya zo ya kasa karanta wa ba shi uzuri ko mun yi shi gwari-gwari ko mun yi shi da wasali kowa ba da hujja to bai haddace shi da karatu mai kyau ba kafin mu zo na'am ah ba ta ka gyara ba ka dace da kuskure kan shir'ai abu ayi ba ba ne saboda ka dole sai ka gyara ai ba wani da inda dama dama ka haddace yanzu yan gyara gyara ne kawai ai ba wai gagaran ka zai yi ba yawa saboda haka aikin da za ku kenan ba za mu kara komai akan nan ba kar ku manta kuma darussa biyu darussa biyu ne aka dunkula mana su anan darussa biyu sai ku sake bitar darussan a rubuce a littafi sannan kuma ku ƙara duba wayannan baitutuka ba ku dai da matsala yanzu za ku karanta wayannan baitutuka gaban kowa hankalinku a kunci an fahimci abin to wane ne bai samu takarda ba da abin nan ga na wata ya riƙe to nan za mu kwana na'am fassara ina ba magana fassara wanda ce kawai za mu zo kar karki damu na'am ban ji ba fasira kamar ya a ba damuwa ai shi abin nan fawasil shi fasilar nan kusan ai bai wuce sabab da watin ba shi yasa a nan bai damu da maganan bai kawo maganan fasil ba domin shi fasil kusan sabab ne ko wat ko ko ne ko watin yawwa gaskiya ne kai kai ka lura da shi sosai ka bai kawo da maganan fasil ba eh, ba wanda ma ko bai kawo ba tun da ya kawo maganin eh, sabab da watit duk fasil ɗin na ciki ah, ba a ga cewa iya karatun a ah, zai haddace mana dama za ka yi karanta shi ka haddace ah, awa wani wa ne awa na za ka ba da shi ka haddace ya danganta ne akwai dattawa wanda watakila sai an yi kwana biyu ana dan dubawa akwai kuma yara masu sabuwar kwakwalwa haka abin nan aka ba da awa biyu awa uku ana iya fahimta ana iya haddacewa abin bukata dai ya zama to a haddace shi wannan littafi yanzu lokacin da duk ake karanta shi ba wani matsala a ce ko yanzu nan akwai wani shafi da zai zama to za a wuce shi ne kawai ba tare da an fahimce shi ba yawo na'am ah wani ne yau ke magana ba ga wurin zaman nan ba ai na zamanin ba gaba daya نعم آه كم منين المقدمة الثالثة إن في الجهاد إيه ولم تذهب التفاصيل العشرة فقلت سوى يناق هذه التفاصيل العشرة فإن يسمونه بالجهاد والعلة فالجهاد هو التبيين له بالتواني تواني بالتواني بمن؟ بالتواني بالتواني ka lokacin da sauran darasi ka nan ko to ai za ka abin nan sai an bada kuɗi ku ƙara bayani ko kuma ka jira wa zai masa bayani bismillah yi masa bayani muhammad ah, ka fahimta da kace ta kawai gaskiya ina ga sai ka koma sai ka kira muhammad gefe guda dan zai bukaci sharin zai gaji minti ishirin ko ne abu nan ka fahimta ba ya ce ma biyu haka ba za a gane yi ba ai kaga mashkilar makara nan da giyabi yawa na fara lokaci ta كما لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك